صاحب الجواهر وفي المختصر روى ابن وهب عن مالك رضي الله عنه أنه قال سئل آه، سئل الإمامة يعتم بها عن تمريش روى نندأ كي بها الرجل wala ya ji alha ta halkihi bai sanya ta kasan makogoransa ba Ko an ha. sai yi kyamace wannan rawar jiya ka je ka yi kuma yau ka ci da shi ina na wani gari hmm? jiya ana gama kara sai koma gida iyo da iyo irin da ko yi ko ba ɗaki ba gida ce ba ɗaki ne ya canza yana ɗausu da shi yau ne يا خونا باب خونا خونا بيجي أبغاه هنا إيشي ماكو إيشي قال سؤال الإمامة يأتم بها الرجل ولا يجعلها تحت حلقه فأنكرها وقال إنها من عمل الكفتي نبي من نمسي iftawa an san san nuna da saka suke yin sakaman gammo sai bai yi rike sai gammo ka takkir an da takkir ba mhm. a lara jifal matsi hmm. na da mai sarawa kaka ka ake na naɗa shi na naɗa shi na naɗa shi sa shi samu jarhu da na tura shi zauna haka haka a dungu a ah, to na bare bare magani ina bari bari sarkin su baya ne ba su jin jalan ku baya abawali zai nade shi nade shi yi sa da ran nan nade shi toki hmm. hmm? da ina da kiftawa ba ai ba ya wasu akai ba <laughs> da kiftawa to kai ba ba ba zan na ana maganan bari bari mu yanzu yanzu mun gane bambancin bare bare da ba bare bare ba babbar bare saka zama yi mutum kirki baya magana ha ya baya ka taba jin hmm. magana wannan yanzu ana magana ina na shigo shi ba wa Allah amma ka ga jabu <laughs> jabun ka gani da babbar bare har da ha kin babbar bare da ke wanda babbar bare asali da za ka same shi ke kuma shuru yake ba wa Allah amma ka gaida su wayan nan yan tara su a'a ba ba bakin fulani akwai bakakin wulai fulani akwai bakake wulai bakin harshen sanyi fito shi da gini hatin ƙaho suke da baki ɓaleri in ka ji galiba ne musamman wurin mutum ɗaya aka ce ka tsina kano menene aka ce mutum ɓaleri to haɗari ne hmm? ya wajen kirari ne wajen kirari ne eh? me ce eh na na sani wajen kirari ne wajen kirari ne ni ban ja jami'in babar Allah wata yawa ba ko da kuka ji nan faɗa mu shago wannan ai ɗan dambe ne idan ce ɗan dambe ne a shi ku. amma ɓaleri ha za ka je gore ɓaleri mutumin ɓaleri mai biya ya ɓaleri hande yau to biyu yanzu ku bari a yi karatu a tsayan san karan gama da shi ba sauƙi ne ba فقيل له فإن صلى بها كذلك حق ويا صلى بها قال لا بأس إن صلى بها فقيل له وإن صلى بها كذلك قال لا بأس ما فيه وليس من عمل الناس kai dai kawai ba irin ayyukan mutane ne ba da suke yi a madina kenan illa an takuna imamata sagirata la tablu sai dai in rawanin karabi ne baya kai wa Allahun da mu <laughs> eh dan na ka zo gore ko kamar na ka zai isa a garabi a garabi ne ba zai isa ba garabi ne gaskiya garabi ne na ɗauka irin dogon nan ne wanda ke zai abin nan karami ne ba zai isa ba tunda an kafa shi mutum zai zama zai yi naɗin shuhu kamar hura zai zama mutum eh ka je ka ce kamar da sarakunan su kusa da sarakunan kano wannan ya haɗa ka da ba su na alaƙa ka da su shi ne da karabu da nasu ka je kai namu to ga shi dan aka tsina ga shi na sarkin ka tsina kana buga misali da pakistan ne ya dama da pakistan san su je sai kayan su wa mai namu mu ma sai sunan mu ya fito قال لا بأس وليست من عمل الناس إلا أن تكون إمامة صغيرة لا تبلغ وقال أشهب رحمه الله كان مالك رضي الله عنه إذا أتم جعل منها تاتا زقله ينا يعني تاتا كركشين حبانها وأسدل tsarfaha ya saki gefenta kuma baina katifaihi eh. eh akwai yadda za a yi in an yi naɗin ɗin sai ya tafi baya can wannan kuma ya abin nan ya rufe ya yi amma wajen eh tsakanin kafin yanzu ai gana na zai na abin nan sai na baya ba yana baya sannan kuma ya ji babu bai ba hawa waje an magana ce gajere ne ya sa da dogon ne da na sa shi قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه المعونة المعونة له ومن المكروه ما خالف زي العرب abin da ya saba wa siffar larabawa wa asbaha zai yi tun da kaga man tashabba bi qaumi wa ya dace kada ya kamata su ne bai gairi harki. ba tare da amawalin ba Kada قال رحمه الله وقد روى أنها shaita shayati شياطين وفي المدخل على بعض العلماء السنة في الإمامة أن يدل طرفها أن يسدل طرفها يسكي جيفه إلى شاء وإن شاء أمامه إلى النام بين يديه وإن شاء من خلفه بين كتفيه wannan babu الذي an yi haka a na ka na kada bayan da ina neman da ya yi na kada bayan yi bayan na katifai shi kala labudda min alhamsi amma fa ba makawa sai an yi wannan hanku a fil hay'ata dai kowace sifa ma dai a tabbatar da akwai shi wa amma hukumar tsarfin imamati amma hukuncin gefen rawani fakat taqaddama ainihin تخير العلماء في إسداله إن شاء بين كتفيه بين يديه وإن شاء بين كتفيه وفي مسلم آه، وأبي داود والنسائي عنه عليه الصلاة والسلام أنه أرقى طرفه يا سكي بين كتفيه وقال مالك رحمه الله لم أرى أحدا ممن أدركته يرخي بين كتفيه الذؤابة ينا سكين جيلر تكا من كفتنسا ولكن يرسلها بين يديه وثم العجب كل العجب من قول بعض المتأخرين إن إرسال الذؤابة سكين ونن جيلر بين يديه بدعته شو أنا دماماكي مع وجود هذه النصوص الصحيحة الصريحة من الأئمة المقدمين عن السلف فيكون هذا قد أصاب السنة وهم قد أخطأوها وابتدأوا أسأل الله السلامة بمنه يا شيخ ها abin nan in ma ka sake shi